wasu jihohi na arewacin najeriya musamman yankin arewa maso yamma a can baya sun kasance cikin halin lahaula saboda matsalar rashin tsaro inda kullum sai an samu rahoto na kai hari ko a kashe ko a sace mutane sai dai yanzu lamarin sannu a hankali ya fara sauyawa domin ana iya share mako biyu ba a samu rahoton kai hari ba kamar yadda wasu mazauna yankunan ke cewa bashir altina guyawa shugaban rundunar adalci ta najeriya kuma dan asalin karamar hukumar ta isa da ke gabacin sokoto yankin da ya jima cikin wannan matsala ta rashin tsaro yana cikin waɗanda suka tabbatar da hakan abubuwan muna ganin maganganun da muka yi inda aka hito suna tasiri domin abubuwan ga duka alamu suna ja da baya domin wannan yanki ainihin na tangaza ruwa wuri wannan daji na bauni ai kaga an ceto jama'a kuma 'yan bindiga an haɗa da su an gwamutsa su sun karasa can wajajen iyaka da nijar wannan yanki na gabacin sokoto wannan yanki na marno na dajin ai kaga an ceto jama'a kusan hamsin da wani abu kuma an fatattaki 'yan bindigar tun daga nan har abin da ya kai ainihin dajin ainihin su bubu babu shakka 'yan bindigar sun daina bullowa in ba 'yan kwanan gaba daga bakin isa zuwa jamhuriyar nijar gabas daga bakin sabon birni zuwa jamhuriyar nijar gabas wannan yanki ba a shige shi ba muna ƙara faɗa ma gwamnati shaƙe yake da 'yan bindiga mazauna yankunan sun tabbatar da cewa yanzu ana ganin jami'an tsaro suna shiga cikin dazuka suna fafatawa da 'yan bindiga abinda wasu ke gani baya rasa nasaba da haɗin kan da mahukunta ke samu yanzu wajen tunkarar matsalar kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan da ke sokoto ke gani abinda a zahiri wanda ya bayyana gare mu shine a ci har dai arewa ta yamma an samu sababbin gwamnoni zaɓen gada an kai na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. waɗanda kuma a haƙiƙami suna da fahimtar juna wannan haɗin kai yasa suna farga ga 'yan bindiga to waɗannan 'yan bindiga kuma suna neman tunda ko ina tabu waya gare su suna neman ina za suna su shiga to sai dai wani abu da za a iya gani abin mamaki shine yadda yanzu 'yan bindigar ke kewaye babban birnin tarayya abuja abin da ya sa har shugaban najeriya ya gana da jami'an tsaro akan wannan matsalar to koyaya masana tsaro ke kallon wannan lamarin Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya wanda kuma ya jima yana ba da shawarwari a kan lamarin tsaro. Babu abin da yake kawo haka illa sakaci da kin yin abubuwan da aka yi ta ba da shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalar nan ta cin hanci da karɓar rashawa da kuma ganin cewar wato eh, kusanci da abuja ya zama nan ne kusan guri wanda ya kamata su waɗannan 'yan ta'adda su kai wa hari domin hukumomi su saurare su. shi kuwa shugaban rundunar adalci ta najeriya bashar altina goyawa yana mai ganin cewa muna cewa gaskiya mun an samu nasara wasu wurare amma birnin na abuja shi gashi na ana kewaya kai domin ainihin waɗannan kasurgumayen yan bindiga su wanda ne an kawas kada a mance akwai ɓalleri yana nan ainihin wannan daji na gari zuwa birnin gwari kuma ya haɗa kai da ainihin 'yan ƙungiyoyin addini su ansaru su isuwa mayar da himma wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga ne kawai watakila kan iya tsirar da mahukunta daga zargin da wasu ke yi musu na cewa ba da gaske suke yaƙi da ayyukan ta'addanci ba a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.